tana da ƙoƙari wajen taimakawa addinin Allah duk wani abu da ka sani ya taso na addini to tana ƙoƙari sosai ta ga ta aikata shi duk ma da za ta yi ta yi ƙoƙari ta sa dukiyanta da jikinta tana ƙoƙari saboda za ka ga tana yin wasu abubuwa wanda za ta samu kamar sana'an da za ta samu ta taimaka ma addinin Allah duk yawanci za ka ga abin da za ta yi za ta ce kaza zan yi da shi in faɗi kaza kuma zan yi kaza don daga ƙarshe ma duk wani kek da za a yi ma na su birthday din su da ahmad hamid mahamud duk yawanci ita ne take yin sa kawai don ta ba mu addini gudunmuwa kuma da ƙarfinta take yi da kuma kuɗinta ita za ta siya ta aikata ta yi kuma za ka ga idan lokaci bayan lokaci sukan tattaru su matasan nan har yau ma suna yin wannan tunda ta riga ta dora su a kai sukan tattaru maza da mata su zauna su tattauna kan me za su yi wanda za su ci gabantar da addinin Allah me za su yi wanda za su taimaki addinin Allah to har yanzu wannan ta riga ta dora su akan hanya kuma suna yi har yanzu wanda ita ne silan wannan abu gaskiya in na akwai abin da nake tuna saboda tana da barkwanci tana da wasa da dariya kuma ka tuna in na tuna ta ba ta nan sai ka ce ina na alfahari da su sosai in na tuna akan abin da suka tafi sun tafi ne akan hanya madaidaiciya hanyar Allah wanda ba kowa yake samun wannan matsayin ba to ina tuna ina jin daɗi sosai kuma ina tuna rashin su saboda wasu abubuwan da ke tsakaninmu da su to ina jin damuwa sosai amma alhamdulillah tun da dai kan hanyar allah suka tafi sun yi shahada ne